بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke yin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na seven sisters wanda yake a domin london a wannan rana wacce ita ce ranar sha uku ga wata ramadan dubu ɗaya da ɗari uku da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ranar wanda ya daidai da ranar sha uku ga watan march dubu biyu da ashirin da biyar mun taru ne domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci kuma wannan shi ne majalisi na goma sha uku this is our 13th sitting is this uh, mosque seven sisters uh, insha Allah ta'ala will proceed to our tafsir is Surah Al-An'am. Inshallah, after every verse, after we clarify every verse in Hausa language, there is a summary in English. I think uh, Malam Kamil, we stopped uh, yesterday at uh, Zakaria. وهارون وكذلك نجزي المحسنين. So we'll start from Zakaria. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين نعم الله سبحانه وتعالى يتشغب بياني أكن ذرية النبي نوح كوكم ذرية النبي ko kuma zurriyar annabi ibrahim a ɗaya daga cikin tafsirin da malamai suka yi allah subhanahu wa ta'ala yake cewa daga cikin zurriyar shi annabi nuh akwai zakariya zakariya ɗaya ne daga cikin annabawan allah wanda labarinsa da bayanansa ya zo a suratu al imran wanda shi ne ya raini maryam mahaifiyar annabi isa saboda haka kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ha zakariya zakariya ya raine ta kullama da kala alaiha zakariya al-mihraba wajada inda harifka duk lokacin da shi zakariya ya shiga mihrab mana wajen bauta inda maryam take to wajada inda harifka sai ga wani arziki sai ga wani arziki a wajen ita maryam din saboda haka sai yake tambayan maryam yake cewa da ita na laki haza ya ce maryam daga ina kike samun wannan arzikin sai ta ce ai daga Allah yake saboda haka ita maryam ma yace annabi isa a babanta malami ne daga cikin malaman banu isra'ila Dan haka da ya mutu ya batta hmm. sai aka zo aka ce to waye zai rike ta ya raine ta sai aka yi jayayya wannan yana so wannan yana so saboda darajar ta so karshe dai sai aka ce bari a yi ƙuri'a so karshe dai shi zakariya shi ne wanda ya zama mai rainon maryam mm-hmm. shi ne wanda ya zama mai rainon maryam saboda haka zakariya allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi annabta sai dai ya jima ya girma Allah bai ba shi haihuwa ba ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da cewa rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yi masa bishara da ya haya kamar yadda yake cewa hunalika da'a zakariya rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين Allah ya ce to muna yi maka bishara da Yahaya wanda shi ma Allah masa baiwa iri iri za mu zo mu bayanin ta annabi zakariya Allah ya yabe shi a cikin a cikin suratul anbiya yace rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warithin rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warithin Allah yace fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja Allah yace mun bashi yahya kuma mun gyara mai matarsa innahum kanu yusari'una fil khairat da shi da iyalansa sun kasance suna rage-rage wajen aikata alkhairi wa yad'una raghaban wa rahaba suna kiran mu raghaban suna masu fatan rahamar mu wa rahaban suna kuma masu jin tsoron azaban mu wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance suna tsoron mu suna tsoron haɗuwa da mu haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yahaya shi ma ɗaya ne daga cikin zuriyar annabi kuma annabi kuma ɗaya daga cikin zuriyar annabi ibrahim shi yahaya ɗa ne ga annabi zakariya kuma daga cikin falalolin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa shi ne kamar yadda Allah ya ce sayyidan <coughs> Gashi shi ne mana shugaba ne wa hasuran sannan kuma shi ɗin hasur ne ma'anar hasur shi ne baya sha'awar mata sannan Allah ya ce wani biyan mina salihin kuma annabi ne daga cikin salihan bayi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi da nagarta ya kuma siffanta shi da cewa annabi ne daga cikin salihan bayi ina fatan muna gani sai Allah subhanahu wataala ya ce wa Isa Isa Isa dai ne daga cikin annabawan bani Isra'ila kuma shi ne ma annabi na ƙarshe shi ne annabi na ƙarshe daga cikin annabawan bani Isra'ila shine annabin da daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani shi annabi isa kalma ce daga cikin kalmomin Allah subhanahu wata'ala nana maryam ta ɗan fita kawai sai ta ga wani mala'ika ya zo bata gane mala'ika ba ce mala'ika ne sai ta ce ni a'udhu bi rahmani minka in kunta tafiya ina jin tsoron ina neman tsari a wajen ubangiji game da kai in kana da tsoron Allah saboda haka sai ce mata ni ubangiji ya aiko ni ne domin ba kiɗa. saboda haka sai ya busa a aljihunta sai ta samu ciki nan da nan cikin ƙanƙanin lokaci sai na kuda ta zo mata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa aja'a al-makhabu ila jiz'in nakhla sai kawai na kuda ta kawo ta zo mata ta ce wani gefen da dabino qalat ya ta mitu qabla hada, wa kuntu nasiyan mansiya sai take cewa ina ma da na mutu tun kafin wannan wa kuntu nasiyan mansiya amma manta da ni saboda haka cikin ƙanƙanin lokaci haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara annabi a isa aka haife shi don haka ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ya shawara da cewa idan ta je wajen mutanensa to kawai kada ta yi magana saboda haka da ta je wajen mutanenta sai suka tambaye ta ya aka yi ta zo da ɗa suka ce su dai abin da suka shi ne ita ba mahaifiyarta ba mazinaciya ba ce ba wanda ma mutumin kirki ne saboda haka sai ta nuni zuwa gare shi annabi isa ya yi magana ya tabbatar da cewa shi bawan allah ne yadda allah ya sa aka haifi annabi isa ba tare da uba ba kawai kowa yake da shi wannan yasa wasu da yawa suka bauta masa tare da cewa abin da ba sani ba shine shi Allah subhanahu wata'ala fa duk abin da zai duk abin da Allah subhanahu wata'ala zai yi to Allah madaukakin sarki kalma ɗaya yake amfani da ita so da mu da aka halicce mu daga iyaye biyu da annabi Isa da aka halicce shi daga uwa kawai da annaba adam da aka halicce shi ba uwa ba uba duk abu ne a wajen Allah hmm. shi yasa Allah subhanahu wata yake cewa inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin sun makara na hukun fayakun shi misali annabi isa ba wajen halitta kamar adam ne adam ma ya fi shi wahala in har akwai wahala saboda adam shi ma ƙasa ce aka haɗa sai Allah ya ce zama adam sai zama kenan saboda haka kiristoci sun dage wajen bautawa annabi isa ba don wani abu ba illa saboda an halicce shi ba tare da uba ba suke ganin ɗani na Allah wanda kuma kuskure ne saboda shi Allah bai haifa ba kuma Allah subhanahu wata'ala ba a haife shi ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin suratul ma'ida mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul hmm. shi fa masihu dan maryam ba wani abu bane sabo manzo ne kuma akwai manzani irin sa waɗanda suka shuɗe hmm. wa ummu siddiqa hmm. mahaifiyarsa siddiƙa ce siddiƙ wata daraja ce siddiƙiya wata daraja ce mai tsawo wacce wannan darajar tana daidai da tana daga annabta sai ita daga darajar annabta sai darajar siddiƙiya sai darajar siddiƙiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a kana ya kula ne ta'am hmm. da annabi isan da mahaifiyarsa duka suna cin abinci allah ya faɗi suna cin abinci ne saboda ya nuna na ƙasursu saboda ne wai sani idan aka ce mutum yana cin abinci ba na ƙasu ba ne na ƙasu ne ta saboda duk wanda yake cin abinci yana shiga tsoron duk wanda kuma yake shiga toilet ce bai cancanta ya zama Allah ba saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala ya kinaya a nan ce kana ya kula ni ta'am dukkan su suna cin abinci saboda haka a takaice annabi Isa ba Allah ba ne ba kuma dan Allah bane shi yasa Allah subhanahu ya ke cewa ya ahlal kitabi la taghlu fi ku ya ku da aka ba wa littafi kada ku dinga wuce gona da iri a cikin addininku mal masihu isa ibn maryam shi fa masihu ba wani abu bane masihu shine isa ne rasulullah manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min kalma ce wacce Allah ya jefa ta ga maryam kuma rai ne da cikin kan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi ne ma'anar waruhun ne ina fata mun gani saboda haka annabi isa haka ya rayu a tsakanin mutane a cikin tsangwama ƙarshe ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi kamar yadda Allah ya ce wa ma ɓata ruhu wa ma sanahu walakin shubbi halahu ba su kashe shi ba wasu tsire shi ba su azatan sun tsire shi shi sa suke yin wannan cross din Allah ya ce walakin shubbi halahu. Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya kamanta musu ne ma'ana wani mai kama da shi suka kashi hmm. saboda haka annabi isa Allah ya ɗauke shi a sama zuwa sama yanzu haka yana sama ta biyu kuma kamar yadda dalilai suka tabbatar zai dawo a ƙarshen duniya shi ne zai kashe cutar hmm. saboda haka annabi isa bai mutu ba ina fatan mun gani hmm. shi allah ya ce bar rafa'ahu allahu ilai wa kana allahu azizan hakima allah maɗaukakin sarki ya ɗauki annabi isa ne zuwa gare shi wa kana allahu azizan hakima allah maɗaukakin sarki aziz ne mai yawan mabuwayi ne hakim kuma allah maɗaukakin sarki mai hikima ne na'am a read the verse Allah subhanahu wata ala yake cewa afwan wa hmm. Iliyas hmm. haka nan Iliyas hmm. Iliyas shi bayanansa ba su zo da yawa a cikin alkur'ani ba inda Allah ya yi bayanin sa mafi kawo shi ne a cikin suratu suratu safat Allah subhanahu wata ala da yake cewa inna Iliyas la al-mursalin Iliyas yana daga cikin manzanni Iska da saumi ala tattakun ku ambata lokacin da ya ce da mutanensa ba za ku ji tsoron Allah ba a ta du'una nan, wa ta zaru da ahsanul khaliqin yanzu za ku je ku wani daban ku wanda ya fi kowa iya halitta Allah ya ce ce suka shi za cikin yan wuta saboda haka shi ma annabi ne da shaidar da Allah subhanahu uwa ta'ala ya bayar wuraren da ya zo a ƙwarƙani ba su da yawa akwai suwatu safat sai nan kamar ba na na wata ayar ina akwai ta ma ba za ta wuce guda ɗaya ba saboda haka Allah subhanahu uwa ta'ala yake cewa kullum mina salihin su duka waɗannan da muka yi bayanin su dukkan su salihan bayi طيب، وذكريا طيب، نعم. <clears throat> ويحيى وعيسى وإليا كل من الصالحين الله سبحانه وتعالى يجي and we guided زكريا and يحيى John and Isa Jesus and Elias, who were all of the righteous. They are all righteous people. نعم وإسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين wa isma'il haka nan shi ma isma'il yana daga cikin zuriyar annabi ibrahim isma'il a ɗane ga annabi ibrahim wanda asali ɗan baiwa ne hmm. hajar baiwar saratu ta ba da ita kyauta ga annabi ibrahim da annabi ibrahim ya yi sadaka da ita sai ta haihu daga bayan sai allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi ibrahim ya ɗauki hajar da ita da ɗanta annabi ismail ya kai su can makka haka ya ɗauke su ya kai su can makka kusa da safa da mawa ya je hajar da ta jinjiri ismail daga su sai sarkar ruwa sai kuma da biyu daga su sai sarkar sai kuma da biyu saboda haka sai ya waiga zai tafi sai da ce da shi ya ibrahim yanzu haka za ka ban manan gurin ba kowa sai mu kaɗai bai ce mata komai ba sai ta ce allah ne ya umarce ka ka ban mu a nan sai ce sai na ce shi kenan allah ba zai tuzar mu ba kaga irin matan da al'ada ne yanzu ya ce kuma su zafi allah bai sai ta muwa sai dai a yi mutuwar kasko ɓarma mutu yana ganin zai yi kuna zaune gida ɗaya da kai da matarka haka kawai ka ɗauke ta matarka ko bai waka da kuka haihu da ita ka ɗauke ta ka je ka kai ta jauci kawai kamata da biro da ruwa kuma kana da gida ka bar ta anan hmm. na rantsi da Allah ka ce mata Allah ne ma hmm. yau an ci kawai amma kayan su da yake masu imani ne shi kenan hmm. ta ce shi ta gane shi bayan nabi ibrahim ya kuɗe ya sun daina ganinsa bayan sun daina ganinsa sai annabi ibrahim ya ɗaga hannu sai ya roƙi allah ya ce rabbana inni askantu min zurriyyati bi wadin ghairi zar'i mm. inda baitikal muharram mm. yace ya Allah na ajiye zurriyata a wani guri wanda ba shuka ma ba ta fitowa mm. daidai ɗakin Allah rabbana rabbana liyuqimus salam ya Allah na yi haka ne don su tsayar da sallah fajar ta minan nas tahawi ilayhi ya Allah ka koro da wasu mutane wanda za su su zauna da su hmm. kuma wasu kuma minan samara ka azarta itatuwa da ƴaƴan itatuwa ko sa gode maka a hajar tana nan zaune tare da ɗanta ismail tana zaune tare da ɗanta ismail saboda haka sai ismail sai ya fara lallage yana neman nono saboda ruwa da kuma talkar da abin da jakar dabina dukkansu sun ƙari dukkansu sun ƙari saboda haka yaro yana neman nono babu nono hmm. saboda mace sai ta ci abinci nono yake zuwa mata so wannan yasa na na hajar ta ta dinga ƙoƙarin ina za ta samu ruwa tana tafiya sai ta je saman safa ko za ta ga ruwa bawu ta ƙara tafiya ta je marwa ko za ta ga ruwa bawu a taƙaice sai kawai ta dinga yin sassafa tsakanin safa da marwa haddi ta hangowa saboda ka da ta hango ruwa ta gani wani mala'ika yana turo ruwan da sai ta dinga tattara ruwan sai ce kaki damu wannan yaron shi da mahaifinsa za su zo su gina wani ɗaki a nan ka baki na hmm. sau da kaki damu ba za ki cozarta ba so dai nana hajar haka ta ci gaba da zama ita kadai daga ita sai ɗanta ismail su wata rana sai wata ƙabila jirgu suka yi hijira suna yawo sai suka ga alamar tsuntsaye a wajen da hajar take sai suka ce to lallai wannan yana nuna cewa akwai ruwa sau da haka suka je suka samu hajar suka ce suna so su zauna da ita sai ta ce ba matsala amma da sharaɗin ba ku da haƙƙi a ruwa sai suka ce sun yadda saboda haka sai ta zauna suka zauna tare annabi ismail a nan ya koyi larabci hmm. asalinsu ba larabawa bai. Hmm. ya koyi larabci da ya girma suka aura mai mata annabi ibrahim bayan an jima shine sai ya ce yau ne bari ya je ya ga ajiyar shi da yi ko da ya zo ya samu hajar ta mutu ya samu cewa ismail ya yi aure amma baya nan sai ya shigo gidan sai ya tambayi mata ya ce yana ismail ta ce ya fita me kuke ci ita ce ta tuffanta abin da suke ci da mafi sharon amince sai ce idan ismail ya zo ki ce mai ina mai sallama kuma ya canza adalcin ƙofar ɗakin shi ko da ismail ya zo sai ya tambaye ta ya ce kamar wani ya shigo gidan nan sai ta ce wani ya shigo yaya kamar ta take ta ce wani dattijo ne ce to babana ne ya miki wasiya da wani abu ta ce eh. ya ce min idan ka zo in maka sallama kuma in ce ka canza adalcin kofar ɗakinka sai ce wannan ɗin da kika gani babana ne kuma yana nufin cewa in sake ki da haka ta bayyana bayan wani lokaci mai tsawo sai annabi ibrahim ya sake cewa bari ya je ya ga halin da a ce tebai suke ciki ko da ya je sai ya samu cewa ismail da baya nan amma ya auri wata mata sai ya tambaye ta me kuke ci ta gode wa allah ta yaba abincin da suke ci ta ce kai ma ɗansa kuwa sa ka, sai yi addu'a ya ce Allah ka sanya musu albarka a cikin abincinsu ya ce idan ismail ya zo ta gaishe shi kuma ki ce ya tabbatar da halarkin kofar ɗakin shi ismail yana zuwa da ta faɗa masa ya ce mahaifina ne kuma yana nufin ci gaba da riƙe ki bayan wani lokaci sai annabi ibrahim ya sake cewa bari ya ce ya duba ismail ko da ya je a na uku sai ya samu ismail yana feke abin harbi sai ya ce masa allah ya umarce ni mu gina ɗaki a nan ba inda ita shi rungume shi bai taba haɗuwa ba sai wannan lokacin tun da ya bar shi yana jin ji saboda haka sai ce zan taimaka ma ya ce wannan shi ne ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa yanzu yarfau ibrahim alqawaida min albayti wa isma'ilu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم شيني في سكة جنة Ismail Allah ya yabe shi da abubuwa Qur'ani daga ciki dai Allah ya yaba annabi Ismail da cewa mutum ne mai haƙuri shi sa ya ce fa basharna hu bi gulamin halim yace kuma satajiduni insha Allah min as-sabirin zaka same ni mai haƙuri so Ismail haka kawai babansa ya zo ya ce masa inni arasil manami anni azbauka na ganna a mafarki ina yanka su da dama kuma na ba gaskiya ne sai ce mai fangur ma za ta ka je ka duba abin da ka gani kawai ce ai baba kawai ka abin da aka umarce ka haka ya zauna har an sa wuka za a yanka mai wuya saboda biyayya sannan Allah subhanahu ta'ala ya yi shi da kiyaye sallah وكان يأمر بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا إلى أمات إيالان سدسلا إلى أمات سدى زكاة وكان عند ربه مرضيا كما شير تجيني ne a wajen ubangijin يا kaga wanda saboda Isma'il ɗaya ne daga cikin annabawan Allah masu daraja wani sa'u sai kuma sa'u. aliyar sa'u shi ma ɗaya ne daga cikin annabawan Allah sai dai gaskiya shi ba wani waje da aka yi a cikin alkur'ani a iya abin da nake tunawa wa yunus da kuma yunus yunus ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kan Yunus a gurare da yawa musamman a suratu safat Allah madaukakin sarki yake cewa inna Yunus salamin al-mursalin Yunus yana daga cikin manzanni iz abaka ila al-fulk mashhur yana jin haushin mutanensa mutanensa ma suna jin haushinsu kawai sai ya guje je ya shiga wani jirgin ruwa bai sani ba jirgin ruwa shi ya cika ya ga dole in dai ana son zaman lafiya ana son jirgin nan ya tafi to dole sai an tsumbula wani an jefa shi a cikin ruwa in dai ana so ba jirgin nan ya tafi fasahama sai aka yi ƙuri'a fakana min wani aure ko da aka yi ƙuri'a kawai sai ta faɗa kan yunus shi ne ma'anar fakana min wani aure kawai sai ta faɗa kan shi sai aka jefa shi wa falta kuma hulhutu wa huwa kawai sai wani katon kifi ya haƙe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falaula annahu kana min al inda ba dan dama shi din yana daga cikin waɗanda suke yi mana tasbihi ba to lalabi safi bakni ila yau mai basu to da ya ci gaba da zama a cikin cikin kifin kamar da ya zo a cikin suratul uh, anbiya fanada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin wannan addu'a ya karanta yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin sai Allah ya fito da shi kamar yadda ya ce fana bazna wa bil arani ko huwa saqim Allah ya fitar da shi wa ambatna alayhi shajaratan min yaqin Allah ya fito mai da bishiyar da zai dinga shi. wa na arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun amanu famatta'nahum ilahi Allah ya sake aike shi zuwa wasu kuma shi ne. Allah ya ba da istas a suratu Yunus cewa mutanensa da suka ga azaba sai suka yi imani kuma ita wannan azaba da suka gani duk da ta riga ta zo kuma imani baya amfani idan aka ga azaba kamar su mutanen ta yi musu amfani don Allah ya janye azaba falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنكم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين saboda haka annabi yunus yana daga cikin manzannin allah subhanahu wata'ala sunansa yunus bin matta shi ne sunansa ne annabulo annabulo yana daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala kuma a sun yi zamani ne tare da annabi Ibrahim kowa da mutanen da aka aike su zuwa gare shi annabi Allah ya ba mu labarin sa a surori da dama suratul araf suratul shu'ara suratul ankabut suratul Amar, duk Allah ya ba mu labari shi mutanensa suna zakewa maza a ruwansu da manci ba ruwansu da sha'awar mata sai dai su zakewa maza kawai kamar yadda yake cewa ta tuna zukurana min al'alami yan sai dai ku zakewa maza wata zaruna ma kalakalakun rabbukum min azuwajikun kuma kuna bar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku na daga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku na daga matayi a na kulo mutanensa sun dame shi sosai yawancinsu sun yin imani da shi kusan dukansu ma sai iyalansa kawai a iyalan nashi ma matar shi ba ta yi imani da shi ba annabunu da ya je musu wa'azi kama na jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min sun yi tafa yatafaharun suka ce ku fitar da annabunu daga al'ayyar innahum unasun yatafaharun su su annabunu mutane ne kawai da zai zuwa tsarkaka hmm. mana saboda ya hana a sadi da namiji ta baya shi ce mutane da suke son haifarki kaga wannan yake nuna maka cewa idan Allah ya batar da mutum to ya shiga uku yanzu mutumin da ya yake so a tsarkaka aiki ya kamata a yi amma shi kuma annabuno annabuno laifinsa kenan innahum unasun ya taɓa hau hmm. so lokacin da mala'iku suka zo har suka biyo ta wajen annabi ibrahim suka mai bishara annabi lo da ya gansa a siffan maza hmm. sai ya ji tsoro saboda yana jin tsoron kar mutanen su ce za su zake musu kasu kuma bakin sai da suka jin kuma sun taho sai ce haƙula ibai hmm. falatan faho waɗannan baƙina ne falatan faho kada ku kunyata yi ina da dai suka ga zai shiga damuwa sai mala'iku suka ce inna rusulu rabbika lan yasiru ilayk mu nan da kake gani manzannin ubangijin kai su ba su yi suwa yadda kake ba amma fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltakit minkum ahadun illa ma'atun kai dai kai kokari ka fita da iyalanka amma ban da matar ita ko ta fita ma za ta dawo haka kuma ya faru saboda haka alƙarya annabulo Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da ita yi mata irin kifin waina kamar yadda ya ce faja'alna aliyaha safilaha aka ɗauki sama aka mai ta shi ƙasa kamar yadda ake huda ka ɗauko sama suka kifa shi سبحانه وتعالى يتشوى وكلم فضلنا على العالمين اكرسوا من في في تاسو أكام متعنى زامن السورين زبات أجل نعم. وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين نعم Allah says, we also guided Ismail, Elisha, Elisha, Jonah, Yunus, and Junub, favoring each over other people of their time. نعم ومن آبائهم ومن آبائهم آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم Allah ya ce wa min aba'ihim daga cikin kuma iyayensu ma mun shiryar da su wa zurriyatihim haka nan daga cikin zurriyarsu wa ikwanihim da yan uwansu wacce bainahum kuma mun zaɓe su wa'adainahum ila siratin mustaqim wa'adainahum ila firofin mustaqim kuma mun shirya da su zuwa ga tafarki madaidaici su iyayen waɗanda suka gabata kenan da kuma zuriyarsu su ma Allah ya zaɓe su ya shirya da su ta farki madaidaici ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحجب عنهم ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى ذلك هدى الله wannan shirya Allah ce ya hanibi man ya sha'o min ibadi Allah yana shirya da wanda ya so daga cikin bayansa Allah ya ce walau ashraku inda su mutanen makka za su shirka wasu kuma suka fassara cewa inda su a waɗannan da Allah ya bawa ni'iman nan za su shirka to la adiqa anhum ma kanu amalu mm. da duka abubuwan da suke aikatawa to da Allah ya lallata shi so duk wanda ya shirka duk iya aikin da ya in ya haɗa Allah da wani Allah zai rusa aike shi wala qad uhiya yi kawai irin alladhina ne qablik an yi wahayi zuwa gare ka kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo gabaninka la'in ashrafta la'in inda za ka yi shirka to la ya baban na amurka aikinka zai lalace wadda ta kunan da min alkhasiri kuma za ka zama daga cikin waɗanda suka yi asara saboda haka malam yau kana mara sosai ana rikodin sai kaɗan takaita tarin kaɗan saboda rikodin eh, na na walau an shirar kula a duk tsarin masu hannu ya amalu inda na fi shirka to da sai aikin su gaba ɗaya ya lalace na'am Allah subhanahu wataala yake cewa inda ba su yi ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لَحَبِطَ عنهم ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala says, This is Allah's guidance, which He guides whoever He will among His servants. Had they associated others with Him in worship their God, deeds would have been wasted. Now, no. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الله سبحانه وتعالى يكتشوا ula'ikan lazina ataina mulkita ba, waɗannan su ne waɗanda muka ba su littafi wal hukuma da hukunci suke yin hukunci tsakanin mutane wani buwa kuma muka ba su annabta duka Allah ya musu waɗannan ni'imomin sai ya ce fa'iyyar furbiya haƙulai su waɗannan kafiran makka idan suka kafirce da wannan to faɗaɗu wa kalla da haƙauman laisu biha haɗi kafirin to mun wakilta wasu mutane waɗanda su ba za su kafirce wa mana Allah maɗaukakin sarki mawadaci ne idan ma ka ƙi biyayya gare shi ka ƙi zama musulmi to Allah subhanahu ala zai iya kawo waɗanda za su bauta masa shine ma'anar ayar ƙarshe a cikin surat muhammad wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum idan kuka juya baya to yastabdil qauman ghayrakum Allah subhanahu wata'ala zai canza wasu mutanen baku ba yastabdil qauman ghayrakum zai canza wasu mutanen bako wasu mala ya kunu amsalakum sannan su mutanen da za a canza ba su zama irin ku ba sau da haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne kamar yadda yake cewa inda gaba ɗayanku za ku zamanto cewa zuciyarku irin zuciyar wanda ya fi kowa fajirci ce to ba abin da zai rabu a cikin mulkin Allah yanzu bi wannan ibadar da muke kan mutum da mu muke amfana da kanmu shine wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun duk wanda ya aikata aikin kirki to kansa yawa kansa yake yi wa so yana da kyau a ce a kowa yi nazarin wannan kuma ya fahimci wannan hmm. Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne babu wani abu da zai iya amfana su daga cikin aikin mu yana da Allah al ha? wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum yankan da muke yi jinin ba zai isa zuwa ga Allah zai tafi sama jinin hmm. naman Allah yana cin naman ne hmm. ba abin da zai samu Allah su duka waɗannan ayyukan da muke yi kanmu muke yi ba na kulayi kallabina أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaiikal ladina hada Allah guda ko muqtadi su waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya mana duka waɗannan annabawan da Allah ya lissafa guda goma sha takwas gaba Allah ya shirya da su fabi ko muqtadi ku yi ƙoƙari ku yi koyi da shiryarsu ina fata mun gane ba wanda ya fi cancanta ka yi koyi da shi sai annabawa saboda su annaba masu mai ba ka aikata zinubai kulla asalukum a ajara ka ce ni ba wannan aikin da nake na isar da sako ba na roƙon ku ba ni wani abu in wa illa zikirar lil wa'azi ne ga talikai Allah subhanahu wa ta'ala says in this ayah, these prophets were rightly guided by Allah. So follow their guidance. Say, I ask no reward of you for this Quran. It is a reminder to the whole world. Allah ya ina ga za mu tsaya nan ɗan abin da muke da shi na mutuna hudu in akwai tambaya sai mu amsa Allah ya ba mu da cewa akwai tambaya Now, if there is any question, either in English or in Hausa. Now. Mm. ai akwai hadisi da ya nuna cewa wata karuwa ta shayar da kare sanadin shi ta shiga aljanna kare kuma an ce in muna yara muna ji wai in hancin shi ya taba ka wurin baya ta baya da tarfi sai ka wanki baya sallah shi haka ne yace ya ji akwai hadisi da aka ce a nan sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wata kawowa ya ba da labarin wata kawowa wacce ta shiga aljanna saboda wani kare da ta shayar da shi to kuma an ce wai ko hancinsa in ya taba ka gurin ba zai san ba faɗa haka ba gaskiya abin da aka faɗa shine idan kana da kwaliya sai kare ya sha ruwa a ciki ko ya lallage a ciki sai ka wanke ta su bakwai amma wa'illa shari'a ta halatta mu kare ya ma farauta ka ci ko ba sai ka wanke gurin ba shi ne a takaici so ba wannan bayani kawai ya lallage a ƙwarya ne ake wankewa su bakwai Allah yi masa yi. ya halatta da musulmi ko kafin kiwon su shi kuma daban wannan ita ya a ce da shi hmm. ya ce wani a wannan tambayar shi yana nufin cewa ya halatta mace ya halatta musulmi ya yi kiwon kare baya nuna haka haramun ne kiwon kare nan sallallahu ya ce duk wanda ya rike kare to kullum za a rage mai kwatankwacin girman dutsen uhudu na lada wasu ruwayar sun togace karen farauta da karen gadi da karen noma akwai ruwayar abu huraira wacce ta togace wannan a na gadi shi wannan ba matsala amma ni haka kawai irin yadda mutanen ku a nan suke kawai mutum ya sayi kare ya ajiye don su zauna tare wannan haramun hmm. kuma mala'iku ma ba sa shiga gidan da yake akwai kayan. mala'ikun rahama ba shiga su shiga da a shi dai shi kare dai kwata-kwata ma a zahiri dai kare duka kare mala'iku ba sa shiga mala'ikun rahama ba shiga tunda nan zan zana akwai sannan aka daɗe ba a mai wa'ayi ba saboda wani ɗan kwaikwayo da ya shiga ƙarƙashin gadon shi kasan dan kwikwiyo ko dan karamin kare shi ne dan kwikwiyo mara kamar yanzu wanda kuma shi yake da yana da makoci misali gidan da ake zama sai tana da makoci wanda shi kuma shi kiwon zama kan mutane amma sai musulmi ne shi kuma baya baya shi kuma wannan ya inda wani gidan ka canza ne ni gida ɗaya ne to malam na'am kafin haɗe eh, mura da wallakai sosai nan kowane yin sosai ko na leda duk sosai da ya rufa da ya rufe kafa za a inda ya rufa shi ne kawai sharaɗin inda ya rufa Allah ya ba mu da cewa Allah ya sanya mu daga cikin bayan Allah na gari kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayan Allah kuma ba mu cewa a cikin rayuwar duka Allah kuma ya amsa mana azumin Allahumma bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ne.